أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له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 gidan mai girma babanmu alhaji musa dan malikin kabi a cikin wannan gari namu na argungu a wannan jiha ta musa kebbi kuma a cikin ƙasar mai albarka najeriya manasaba da ta hada mu a wannan farfajiyar gida shine aure da allah subhanahu wa ta'ala ya kadarci hajiya sadiya marigayi alhaji abdullahi dan tagabu wanda aka taura wannan auren da mai gidanta suna ango ne suna da mai gidanta alhaji hamza wanda wannan sai juna murna shine abin da ya hada mu a wannan farfajiya kuma alhamdulillah gabanin mu fara karatu muna yi wa dattijawanmu iyayenmu da suka zo a wannan majalisi mune musu barka da zuwa yanna amarya da kanna amarya da yan uwa da abokan arziki labarin da nake samu akwai ɗaya daga cikin wato wayanda suka zo domin taya suna murna akwai da hajiya mero da sauran manya-manyan mata da alhazai mata da suka zo a wannan wuri muna yi kowa barka da zuwa kuma insha Allah za mu ci gaba da karatu tare da ni kamar da kuke gani akwai babban malaminmu wato alhafiz alaran ma'adamu nuhu wanda muna tare da shi ga kuma ɗaya daga cikin kwamandodi na agajinmu wato mala aminu agaji da mataimakansa da sauran wato dukkanin bayan allah da suka hadu a wannan wurin to alhamdulillah da yake lokaci ya ce za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba kuma kada a yi soya amince da albasa to ni ita ma amarya tana nan tare da mu wannan ba karamin abu ne mai shawa ba a ce amarya za a fara karatu tare da ita wasu wurare sai an ci karatu bayan wasu mintuna sannan can yan mintuna ana dabda da aka yi sai ga ita kuma wato amarya ta zo to alhamdulillah wannan haduwa Allah ya sa amarya muna tare da ita yan uwan ango su ma duka muna tare da su Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora a cikin wannan majalisi namu za mu tattauna ne dangane da abubuwa guda goma daga cikin alamomi da suke nuna wato bawa yana son Allah wato asharu min alamati hubbil abdi li rabbih wato alamomi guda goma da suke nuni cewa lalle bawa yana son Allah a matsayin ki na boyar Allah mumina akwai alamomi da suke nuna kina son Allah alamomi da suke nuna kina kaunar Allah wayannan alamomin guda goma a burguje su nake so in ƙididdiga muna daga nan in haura mariga ta iska in ba wa malaminmu ya ci gaba da karatu cewa da Allah ya so wato ya kuwa ku sani ya ku bayan Allah abinda ya kamata mu sani ƙaunar Allah da son Allah wajibi ne gare mu dole mu ne mu ji muna son Allah kuma dole mu ne mu ji muna kaunar Allah domin Allah ya yi muna baiwa ya yi muna ni'imomi waɗanda ba sa ƙididdiguwa waɗanda suke nuna wajabcin mu ji muna son shi kuma wajibinmu mu kaunace shi kuma abinda a alamar kaunar Allah shine girmama Allah da darajar tashi da ya masa biyayya da hannuwa ga abinda Allah ya hana shi to ya yan uwa ɗaya daga cikin sabon annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yadda ya rasulullah mata sa'a ya manzan Allah yaushe tare kiyama za ta tsaya annabi sida da aminci Allah su tabbata a gare shi yace masa ma a adatta laha wane tanadi ne kai wa kiyama da kake tambayar yaushe za ta tsaya yadda kiyama bai mata wani tanadi ba ba sai na yi tanadin kaudar Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya masa duk wanda ya tanadi kaunar Allah da manzan Allah to lalle wannan mutumin ya ta kuma ya yi arziki ya yi kuwa mu Allah mu ji muna son Allah mu yi wa Allah subhanahu wa ala biyayya idan mutum ya kaunaki Allah wato ya so Allah to ya yi abin da ya kamata gare shi da haka daga cikin alamomi da suke nuna kaunar Allah alamomi da suke nuna ke kina son Allah shine muhabbatin Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya zamana kina son wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kina kaudar sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kina kaunar waliyan Allah kina kaunar wanda Allah yake kauna kina son duk wani wanda Allah yake so to duk matar da take da wannan sifar duk namijin da yake da wannan sifar to wannan mutum ana ya ci, bawa mumuni mai kaunar Allah kuma daga lokacin da ya zama na son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kina ƙiyayya da sahabbansa ba ki son wayanda Allah ya zaɓa Allah yake son to ke ba ki cikin wato masu ƙaunar Allah subhanahu wa yasa Allah subhanahu wa yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un Allah yake ma annabi Muhammad ida da aminci Allah tabbata a gare shi ya kelanta ma duniya gaba ɗai ya gaya musu inda gaske na suna son Allah to abinda za su yi shi ne su ƙaunaci manzan Allah su ƙaunaci suna ta yi su bi abin ya zo musu da shiya to alamar kina son Allah shi ne ki so manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma ki ƙaunaci sahabbansa duk mutumin da kaga yana adawa da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zagin sahabin manzon Allah ƙarya ya kai bai son manzon Allah kuma duk wanda ka gani yana kyamar wani mai ƙaunar Allah wani wanda Allah ka so mahadarcin Qur'ani mai yawan ibada ga Allah haka ɗaya ka ji mutum ya ce wai bai yi mai bai sonai to wannan ƙarya ta yake bai son Allah idan kana so Allah dole ka so ahadullah ka so mutanen Allah ka so bayan Allah waɗanda Allah yake so yayin uwa alama ta biyu daga cikin alamomi da suke nuna bawa mummuni yana kaunar Allah wato shine hubbi man yuhibbu Allah azza wa jalla min ibadihi al-mustafa al-akhyar wato son wanda Allah yake so mai girma da buwaya daga cikin bayi ne al-mustafid al-akhyar wayanda Allah ya zaɓe su yayyada da su to wayannan kaunar su son su alama ce da take nuna lalle ke mun ce kuma ke kina kaunar Allah alama ta uku arrida bima yu'tihi Allah wa bima yamna wato shine yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala ya baki kuma yarda da abinda Allah ya hana miki duk mutumin da Allah ya taimake shi duk abinda Allah ya baki yana yarda da wannan rabon da Allah ya yi mai kuma yana hannuwa da abin da Allah ya hana shi to wannan mutumin yana kaunar Allah wannan matar tana son Allah kun ga anan ya ku iyaye mata akwai wanda zaka ga Allah ya yi mata kyautar 'ya'ya mata amma ita ɗa namiji take so sai ta dinga hushi da mazan da aka bata ba a bata mata ba to wannan matar alama ce daga cikin alamomin cewa ba ta son Allah domin kina son Allah abin nan da ya yanka ya baki Allah subhanahu ta'ala cikin baiwa sai ne lillahi mulku samawati wal ard ya haluku ma sha ya habu liman sha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yahabu liman yasha'u wa yaj'alu man yasha'u aqima wata rabon da Allah ya mata kyautar da Allah ya mata shine ya ba ta haihuwa ta 'ya'ya maza zalla ki yadda da wannan alama ta kina kaunar Allah wata ‘ya'ya mata kawai Allah ya yanka ya fata wata Allah ya ya mata maza da mata wata kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ba ta haihuwa yadda da wannan alama ce ta cewa kina kaunar Allah rashin yarda da wannan alama ce da take nuna ke ba kya kaunar Allah kuma ba ki son Allah ko da kina faɗi a baki to abin nan ƙarya ta kike yi kazalika ya ɗan uwa wata Allah bai rubuto mata sai aure ba haka Allah ya yi abita ka zo duniya ta yi kwanakin da za ta yi ga ta kai shekarun da ya kamata sai aure amma Allah bai kawo mata mijin aure ba yarda da wannan rabon ki yi hankuri ki jere rabon ki daga wurin Allah alama ce da take nuna kina so Allah subhanahu wata'ala rashin yarda da wannan alama ce da take nuna baki son Allah subhanahu wata'ala yayin uwa alama ta hudu muhabbati kalamillah wato kaunar maganar Allah madaukakin sarki wal istighalu bi tilawatihi wa tadabburihi wato ƙaunar maganar Allah menene maganar Allah ƙaunar alƙur'ani da shagaltuwa wajen karatun alƙur'ani da kuma sanya lura wajen ƙoƙarin sanin ma'anar alƙur'ani duk wanda Allah ya azurta ta da son littafin Allah da shagaltuwa da karatun littafin Allah da ƙoƙarin sanin ma'anar alƙur'ani mai girma to wannan matar ta sani Allah ya azurta ta da alama daga cikin alamomin tana son Allah ko da wani ya ce ai ke ya Allah kike ke ta ke masoyar Allah ce ke kina ƙaunar Allah kuma alama daga cikin alamomi na ƙaunar Allah ta bayyana gare ki domin ga kinan kina son littafin Allah kina girmama littafin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wato wayanda muka bawa littafin wa yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika Allah ya ce wayannan su da wanda suka imani da alqur'ani kaga kana son girmama alqur'ani da mutunta alƙur'ani in za ka ɗauka alƙur'ani ka yi alwala alama ce ta mutunta alƙur'ani ba ka ta alƙur'ani idan ka ga takardu alƙur'ani suna yawo cikin gida ke kama ke tattara su ke darajanta su ke girmama su a gidanku ba za ki ga alƙur'ani an bar ki wulaƙanta ba in za ki ɗauka alƙur'ani kina girmama shi sannan kina karanta alkur'ani sannan in wani ya zo miki da bukata ta alkur'ani kina taimaka masa da alkur'ani to wannan alama ce daga cikin alamomi da suke nuna ke kina kaunar Allah subhanahu wata'ala alama ta biyar daga cikin alamomi na ƙaunar Allah wanda bawa za a ce yana ƙaunar Allah shine alqiyamu bil a'malil hasana mutum ya tsayu da ayyuka na kwarai wal ittisabu bi akhlaqil hamida da kokarin siffantuwa da dabi'u ababen yau. duk wanda Allah ya azurta ta da tsayuwa haikan wajen ayyuka na kwarai ke ce sallah ke ce azumi ke ce karatu alkur'ani ke ce sadar da zumunta ke ce girmama iyaye ke ce girmama miji ke ce girmama sarakunne ke ce sadaka ke ce ayyuka duka da alheri Allah ya azurta ki da yin su to wannan alama ce albishirinki alama ce da take nuna ke kina kaunar Allah kina son Allah sannan da kokarin sifantuwa da kyawawan ɗabi'u ababen yabo halaye na kwarai abubuwa na kwarai ɗabi'u na gari irin ɗabi'un da ake so sun mutumin kirki ya sufantu da shiya to wannan alama ce da take nuna Allah subhanahu wa ta'ala ke kina ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala yayin kuwa alama ta shidda daga cikin alamomi da suke nuna kina kaunar Allah wato aljabu Kulusun Tauri da lillah wa ibadatuhu ala wajhi alladhi yurdi wato ki hada tsakanin harkake tauhidin Allah da kuma bauta ma Allah bisa ga huska wanda ya yarda da ita duk mutumin da duk matar da Allah ya azurta ta in za ta aiki tana yi don Allah da neman yarda Allah tana tsalkake tauhidin ta ga Allah ba ta shirka da Allah ba da haɗa Allah da wani ba da dogara ga kowa sai ga Allah ba da ɗaukar wani na azurtawa sai Allah ba mai kacewa sai Allah ba wanda ake bauta ba sai Allah ba wanda ke basuwa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai kawo soyayya sai Allah to wani ta yadda da wannan alama ce da take nuna Allah subhanahu wata'ala wato tana ƙaunar Allah tana nuna tana kaunar Allah subhanahu wata'ala amma duk matar da komai ya same ta sai tanta tambe duk wani abu da ya samu to sai an tabbaci an ba ki wata ma'ana to alama ce da ke nuna wannan matar ba ta kaunar Allah ba ta son Allah subhanahu wata'ala yayin kuwa wato alama ta bakwai daga cikin alamomi da suke nuna wato kina kaunar Allah shine at-talazzuzi bi munajati lahi, azza wa jalla wato jin daɗin ganawa da Allah mai girma da buwaya ya zama da in kina sallah kina jin daɗi a zuciyarki in kina karatun ƙur'ani kina jin daɗi a zuciyarki in kika sarar da zumunta kina jin daɗi a zuciyarki idan kika yi sadaka kina jin daɗi a zuciyarki idan kika wa mijinki da'a kina jin daɗi a zuciyarki idan wato kika yi wani abu na alkhairi ki ji zuciyarki ta miki daɗi zuciyarki ta miki haske alama ce daga cikin alamomi da suke nuna kina son Allah wallahi jama'a akwai wanda duk da sadaka yayi sai ya jire da yana bayan ya yi sadaka ya ɗauki wani abu na sadaka ya bayar amma kuma sai ya ji zuciyarsa na ɓaci ki karanta alkur'ani ki jiran kina ɓaci ki yi sallar nafila ki jiran kina ɓaci wannan alama ce da ke nuna Allah subhanahu wa ta'ala baya wato baki son Allah yanzu nan nake ganin wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na ƙungiyoyin mata musulmi hajiya maryam ga ita ma ta zo wannan wuri muna mata barka da zuwa kuma muna addu'a hajiya allah ya ƙara mu rayuwa albarka a wannan yana daga cikin alamomi da suke nuna allah subhanahu wa ta'ala wato yana ƙaunar ki ya yi kowa musamman mutum ya tashi cikin dare yana kiyamun laili amma bai jin zuciyarsa ne masa daɗi kina karatun alkur'ani cikin dare amma ran kina ɓaci to alama ta da ke nuna kwata-kwata ke baki son Allah alamar kina son Allah idan kika tashi kina kiyamun laili idan kina karatun alkur'ani sai ki ji zuciya kina daɗi ma da yake wa afdaluhu mafificin abin da ke sa mutum yanzu zuciya sai na daɗi shi ne ƙiyamun laili wa lobi raka a daini shi ne mutum ya yi ƙiyamun laili ko da da raka a biyu ne ko da raka a biyu allah ya taimake ki ki yi cikin dare sai ki ji zuciya ki da ki daɗi to alama ce daga cikin alamomi da suke nuna ke kina son allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuwa alama ta takwas a talazzuzi da fili sa'a mutum ya dinga jin daɗi iya yi aiki ta'a wa a tiƙadar an na haƙairu tusrabu ilai sannan ki dinga jin cewa ki kudurce cewa lalle wannan aiki na ɗa'ar shi ne mai alkhairin aikin da ya kamata ki gaggawa zuwa gare shi idan bawa yana jin wannan boyar Allah tana jin wannan alama ce da take nuna tana son Allah shine Allah ya taimake ki da wato jin dadin kima Allah biyayya jin dadin kima Allah da kun san wasu ba ka ganin nishadin su da warin cikin su sai za saba wa Allah to yayi kuwa wannan shine wato alama ta takwas daga cikin alamomi da suke nuna wato kina son Allah subhanahu wa ta'ala alama ta tara wato ta kusa ga ƙarshe daga cikin alamomi da suke nuna bawa yana son Allah wato shine al-ihsasu bil hasarati inda fawati ba'a aw tarkiha wato shine mutum ya dinga jin motsi na damuwa da ɓacin rai lokacin da ya rasa wani aiki na ɗa'a da zaran akwai wani aiki na ɗa'a da ki saba yi idan baki ba sai ki ji ɓacin rai misali kama a ce ke saba sallar duha sai ya zama na 'yan ba ki sallar duha ɗin ba sai ki ji rashin jin daɗi ki ji takura ki ji rashin sakewa ki ji kunci a rayuwarki wallahi wannan alama ce da ke nuna ke kina son Allah domin wanda bai kaunar Allah bai ma jin damuwa to ki dinga jin damuwa ki dinga cizon ɗan yatsa kan wani aiki na ɗa'a da baki ba yanzu misali wata na nan zaune ba ta samu kai wurin da juma'a ba kin jama'a kun akwai wurin juma'a eh mata kun wani surutu ya yi yawa babban ba mu saurare ba akwai wurin juma'a ranar juma'a akwai wurin da ake yi akwai mai gaya mana wurin juma'a a ke ba ke ba bari mu cikin yan waɗanda suke sai goyon allah faɗi ne wurin juma'a na kusa gare wurin juma'a hajiya a gaya min wurin juma'a ne wurin juma'a wata take salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin mutum juma'a dalil kuma karanta suratul kafir a juma'a to yanzu ina yiwa kila mai maganar nan da ni ba ta karanta suratul kafir ba to yanzu da da karanta suratul kafir ba sai da mana kina jin takura da rashin nutsuwa sai ki karanta alama ce da ke nuna lalle kina son Allah wannan kuma shi ne taimaka miki da an za ta ruwa liman nan to duk abin da aka yi da wani surutu da wani ne dole ce kokari ki shige wani wuri ki karanta saboda haka wannan wata alama ce da ke nuna Allah yana son ki ke saba yin sallar duha ke saba yin qiyamul layli ke saba sadar da zumunta ke saba yin wani alheri amma ba ki da abin yin alheri sai ki jira kina ki ji damuwa ki ji ke kula to wannan ke arziki ya samu wata alama daga cikin alamomi da suke nuna ke kira su Allah ko kuma mutum ne ya samu wani aiki na da'a kwata-kwata sai ya bar aikin to da ya bar aikin na da'a sai ya dinga jin takura sai ya dinga jin damuwa sai ya dinga jin rashin nasuwa wannan alama ta da ke nuna wannan mutum na zuwa Allah wannan gina Allah ke maka cewa ka dawo da wancan aikin da ka saba yi wanda da ka kai ka bace sau da aka iyaye mata kun da ce sabu wasu ayyuka da alkhairi wata za ta lizurta ma kanta sauke alkur'ani a cikin wata da tana yi yanzu ta bari to sai ya zama da cin bari yanzu ya kake shi sai kika jin babu damuwa babu matsala to akwai matsala amma in kina jin takura kina jin damuwa sai ki ji kasala ki ji rasin nasuwa ki ji rasin na sai ka ce o na gano saukar da saba yi ta alkur'ani duk wata da nufari na shi an matsala da ke dawo da ita kuma sai ki dinga jin jikinki yana dawo miki daidai wa daidai yanzu ku sani wani bala'i da ya samu wasu mutane akwai wata mai ana ya tsaye ita wallahi an kai sati ta ji an yi gwangwangwan ba ko ba ta ji an ja tsakiya ba ko ba ta ji ana karta ba Ta ce wallahi duk da kaga wata ta haifa ba to wannan ne kuka fahimta alama Allah yana fushi da ita kuma alama ta da kaduna ba ta kaunar Allah duk wanda kaga duniya babu abin da ka birge shi sai ya ji ana faɗa ma Allah wala ya shiga uku ya yi uwa abu na karshe na goma shine al-ghiratu ala mahalimillahi idan tuhikat wato ki dinga jin kishi akan alhassonin ubangiji idan an kita ki dinga jin kishi abin da aka ce ma kishi damuwa bacin rai ka ji kamar ka tashi sama saboda ni an saba ma Allah a ce yanzu misali a unguwarku idan an ka zo ana kiɗe-kiɗe har magari ba ta yi ba a daina ba sai ki ji kamar kiyama ta ci za ta yi a ce wai ni wani sai ce wani irin abu ne wani irin rashin mutunci ne ana kallon ba ana kiɗe-kiɗe wani irin rashin to alama ta da kalmar kira ko Allah to amma wata ai za a ce ana karta ana wasu wasanni har a kiran magani ba inda hankali sai ya tashi galibin irin wannan yanayin ana cikin harkar aure wata ma da magani ba da isha'i ma sai dai wani Allah to ya jama'a ya kamata ku gane wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce bai taba bugun wani mutum da hannu ne ba ba a taba ganin annabi ya yi fushi yana zambulle yana nuna ƙasar rai ba sai da an keta dokar allah to amma yau jama'a dokokin allah lau aka ketawa an alwarnonin allah lau aka ketawa amma ranmu baya baki abinda annabi muhammad sallallahu ta'ala da sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga wani abin da shari'a ba ta dace da shi ba Allah da manzo ba su yarda ba ya hana abin nan da hannu nai fa in lam yastati in bai iyawa da hannu nai to ya hana wannan abin gani eh ba bai sani ya hana da harshe ya yi magana maza na ta in bai iyawa ba wajen arziki ya ana da zuciya sai ya ta bai ba za ka aza afar imani wannan shi ne raunin imani in ka ga ana saba ma Allah da kai ɓaci to ya al'umma alamomin da na ambata mana guda goma don Allah ka tambayi kawo nan ku shin cikin nan cikin alamomin nan guda goma nawa ne ke kike fito idan Allah ya ce mutum ya haɗa su ya arziki idan ba ka haɗa su ba ya sai zuwa neman su kuma wallahi waɗanda suka kura sarki wurin Allah ba da kaunar Allah wala ya sai Wala wallahi duk gasar mai gata da an kai masa ƙarya za su je gaban Allah gaban Allah subhanahu wa ta'ala za su shiga kabari za su tashi ranar kiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala littafin da na aiki yana rataye ga wuyanka a ce ba ta ikira a cika ciki ka fafi da cikin yau na a fi ba a ce to karanta littafin yau ke da ta kawo kiwa ka ke tsari za ka yi mata nan zan tsayawa alhamdulillah dan abin da na ambata zan ba malar shi ma mu da wani guduri ya muna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan auren Allah muna rufa ka sanya albarka cikin wannan auren farkonsa da tsakiyarsa da karshensa kuma karshen magana wadda zai ma amarya ita ce amarya ta sani mutunci ke ga da mutunci ke ba mutum ya banza ba ce iyayenki ba mutanen banza ba ne kowa ya san ma'aikinki ya san ma'aikinki ya kirki don haka abinda muke so mu gani wannan titi zira kasa mu gani sannan ke ba za ila ba kina da ilimin ki na addini kina da ilimin ki na boko duk wanda aka ce gidan boko ya kai digiri na biyu to alhamdulillah gidan boko ana ce mai boko sannan alhamdulillah mahaifinki ya tafi makaranta ke sauki alkur'ani ke yi karatun littattafai alhamdulillah yanzu ya rage gaji abin da ya rage kawai to duniya da nan na kallon kaga yaya za ki alaka da mijinki yaya za ki alaka da uwar mijinki yaya za ki alaka da uban mijinki yaya za ki alaka da makwabtanki yaya za ki alaka da ƴan uwan duniya da nan na kallon muna fatar mu samu kyakkyawan sakamako daga wuri abinda ba karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ke yi madaukin sarki ya yi muna gabanin in gayyato muna alhafiz alrama adamunuhu ya ba mu tashi gudunmuwa zan gayyato alrama abdulrahman nasir abubakar naira domin ya jiyar da mu lissafi da alkur'ani mai girma alrama samu wani wuri cikin alkur'ani mai girma kaɗan karanta muna gabanin malamin da zai mana a yau أعوذ بالله من الشيطان